بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ كراتمنا الشمائل المحمدية والقصائد المصطفوية أنا الإمام الترمذي أنا مسلاتين أبو باور سكريت أنور كاي وجميكا ويو إن شاء الله زامو درسينا عشرين دقيقة أخني زامو تاشي باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم babin da ya zo bayani akan irin ibadar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ana nufin ibadansa ta nafila eh, wa fihi arba'atu arba'atun wa ishruna hadisa akwai hadisi ashirin da hudu a Abin abinda ake cewa ibada a harshen larabci shi ne a tazallu a kaskantar da kai har mai ibada yana kaskantar da kansa ga ubangiji wata wataala a lokacin da ya sujjada ko ruku ko makamancin wannan ya sallama ya miƙa wa Allah subhanahu wa ta'ala wuta amma a shirya an ce ibada tana zuwa da ma'anoni guda biyu ko dai ka zo da ma'anan ta'abbud lin ibada ko ta zo da ma'anan al-ma'budu bihi abin da ake bauta Allah da shi kamar sallah azumi da sauransu idan ka ce ibada mai ma'anan ta'abbud ibada tarihin ta shine sa'atullahi fi ma amara bihi ala alfinatin rusul yau Allah ta'ala biyayya cikin abin da ya umarni da shi a bisa harakan manzon abin Allah ya ce kai kai to kai ibada ma'anarsa kuma na al-ma'budu bihi kamar ka ce sallah ibada ne zakka ibada ne azumi ibada ne shi abin da ake bauta Allah da shi Kashe kuma shine kullu ma yuhibbuhu Allah wa min al-aqwali wal af'ali zahirati wal to abin da Allah yake so ya yarda da shi abin da za a faɗa da baki ne ko aikata da gabbai na zahiri ne ko na bani, inda Allah yana son abu ya yarda da shi ko a bakin ka za ka faɗe shi kamar karatun alkur'ani kamar zikiri la ilaha illallah da sauransu ko kuma a gaban ka za ka aikata irin su sallah ko aikin haji da makamantansu, to wannan shi ake cewa ibada abinda abinda Allah yake so ya da shi ne shi ne ibada to ba da ma kake cewa kanka wani abu ka ibada ne domin baka sani ba abu ne na gaibi ba za ka sai in ubangiji ta'ala ne yake ka bauta masa da shi a bisa harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan zai zama ibada yasa asali ibada haramun ne ka yi ka sai kana da dalili saboda manzon Allah ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa dole ya aikata wani abu na ibada ba mu ka ce ya yi ba za mu yi masa kayanka ba za mu karɓa ba sannan haka ne ya ce mu wa satin umuri fa inna kulla mudasatin bid'a wa kulla bid'atin balala shaidin ku da abin da aka kirkiro aka danganta wa addini wanda babu shi duk abin da aka kirkiro a cikin addini sunansa bid'a babu a qur'ani babu a hadisi duk wata bidiya kuma bata ce ko wace bata kuma wuta za ta kai ka shi sa ma ne suka ce al'asu fil ibada at-tahrim asalin ibada ya zama haramun sai in kana da dalili amma abu na al'ada ne ko na abinci wani abu da za ka yi amfani da shi na rayuwar duniya shi kuma al'aslu fihi asalin sa halal ne kama a ce al'aslu fil adati al'ibaha asalin abubuwa na al'ada halal ne sai an samu dalilin da ya haramta in ka rasa dalilin da ya haramta kawai shi kenan ka je ka amfani shi ka je ka yi shi ko abin da za a ci ko za a yi amfani da shi shi ne al'asu fil ayanil muntafa'i biha al ibada duk abin da ake amfani da shi na ci ko sha ko abun hawa ko gidan da za a zauna asalin sa halal ne a sai an samu dalilin da ya haramta wannan shine abin da yan bidiya ba su gane ba sai suke cakuɗa ibada da al'ada da in an ce abu kaza ibada a bidi'a ne domin babu shi a qur'ani ko hadisi sai a ce to fanka ma bidi'a ce to kaga fanka kuma abu ne na rayuwa shi abu na rayuwa bidiyoyi ma ake son ayi kai ta kirkirowa kaga jirgin sama bidi'a ne mota bidi'a ce waya bidi'a ce intanet da duk wayan abubuwan suna da kyau su kuma shari'a ta ba da dama a yi ta yin su suna abu ne na rayuwa amma duk abu ne ibada kuma sai an samu dalili daga kur'ani. ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin zai gama ibada in ko ba haka ba to ya zama bid'a shine ma'anar man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun wanda ya aikata abu babu umarnin mu ba umarnin Allah ba umarnin maza su a kansa to za a miyar masa da kayan sa ba za a karbawa kuma yayi laifi wannan babin zai mana bayani irin yadda maza su ake zage dan sai wajen yin ibada hadisi na farko الإمام الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ قال أنبأنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتفقت قدماه فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا na hadisin ingantacce ne kuma Buhari da muslim masu sun ruwaito shi hadisin kutsai ba bin sa'id da kuma bishir bin muhad dukkanin sun karɓo daga abu awan ko daga ziyad bin ilala bin ilaqa daga al-mughira bin shu'ba sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu قال يتي صلى رسول الله صلى الله ya yi من ذات ما يأتي صلى بالدري يأتي قيام الليل حتى انتفخت قدماه har kafafuwansa suka kumbura shine in tafaka adama kafafuwansa suka kumbura saboda tsayuwa faqila lahu sai aka ce masa aka takallafu haza aka dora kanka wannan wahala wa kan ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika alhalin Allah ya ya yafe maka abin da ya gabata na zunubin ko ma ta akara da abin da ya jinkirta duk Allah ya yafe maka qala sai sai afala akunu abdan shakuran ba zan zama bawa mai godiya wa Allah ba ina yin wannan ibadan saboda godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan ibadan qiyamul layl duk da anan bai faɗi qiyamul layl ba amma su hadisi sun faɗa cewa qiyamul ko da haka yana yana qiyamul layl har kafafuwansa su ba. hal ma su dinga fashewa ma kamar da ya zo a hadisin bukhari hadisin aisha annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yaqumul layla hatta tatafattara qadaman wani su ana kiyamun laili har kawo da su dinga fashewa aisha ta ce lima uha za ku kan zafar Allah kamata ta kaddama min zambi ko mata da za ka dinga haka Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na zurfinka da abin da ya jinkirta sai ce afala uhibbu an akuna abdan shakuran ba dan so in zama bawa mai godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala ba da haka kenan idan Allah ya maka ni'ima to ƙara zage dan za ka yi wajen ibada ba bijire masa za ka yi ba domin idan ubangiji ta ala yana maka ni'imomi to akwai abun tsoro a ciki saboda daga cikin mutane akwai waɗanda Allah ta yake musu lala da ni'ima sai dinga bulbulo musu duk bukatun su suna biya Allah yana musu tarko ne wato irin sakayyar da ya kamata a musu a lahira inda sun yi aikin alheri da sai a turo musu shi a duniya su cinye rabon tun a duniya da sun je lahira gaba ba su da kuma saboda duniya kawai suka sa'a a idan Allah ta'ala ya ni'imta ka da ni'imomi kuma yana ta ƙara maka ko ta ka ƙara dage ibada domin gode maka to wannan shi ke nuna a sai ba ta lala aka maka ba tunda kana godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka duk wanda Allah yake yi maka ni'ima ya ƙara koma zuwa ga Allah ta'ala in kuma kaga yana bijirewa to sa na lahira ne ake turo masa a duniya wajen kabila shi ne manzo kuma tabbas zai dan aljanna ne kuma ya san cewa shi ɗan aljanna amma duk da haka kullum kiyamun laifi yake har kawa bot me yasa kake haka sai ka ina gode wa Allah ina godiya wa Allah ta abin da aka musu albishir da aljanna guda goma dukkanin su masu ibada babu wanda ya bar sallah ko ya daina zuwa jami'i ko kuma ya bar karatun qur'ani ko ya daina sauran ibadu kowanne a ciki na gyara daga nan kowanne a cikinsu ƙara zage damtse yake yi wajen yin ibada ba ta takaci yake yi amma yau shaitan sai ya zo wa mutum ko yana zikiri sai shaitan ya ce masa ai kai kan ka zama dan aljanna ka haifar ba sai ka je jam'i ba ba sai ka je juma'a ba ga sunan suna nan da yawa shikenan sai ruɗe ka kai gaba zama maka ibada shikenan kai kai ka gama haihuwa kuma na ni shaitan ne ya gaya maka kuma ka ɗauka Allah ne ya gaya maka ko kuma yake maka kaje kai ta saba wa Allah ta'ala duk an gafarta maka duk abin da kai ma an gafarta maka sai kaje kai ta saba kai tana da wata taka wani matsayi a wajen ubangiji subhanahu wataala a ƙarshe ma har ya saka kana rena Allah ma kana ganin aljannan ma kaman taka ne ko gafaran ma taka ne kai ma kana iya gafarta wasu kana iya ba wasu aljanna wannan duka wahayin shaidan ne haka alaman lalacewa ne amma bayan Allah na gari ba haka suke yi ba su ba su da wannan matsalan ƙara tsoron Allah suke a lokacin da suka fi kowa kuma bautan Allah ba wataala suka fi kowa nisantar sabon Allah to zan suna dai shi fi kowa tsoron Allah amma kuma ba bacci da ita yana kiyamun zai yana yin azumi yana karatun alqur'ani ba abin da ya bari ba a sauran sahabban duk a ta suke har suka tafi lahira wannan kawai ta ce alama ta mumini ibadan da kai ma ka dinga jin tsoron an karba ko ba karba ba wallazina yutuna ma atau qulubuhum wajh dan ita ce ka'ida da alama ta mumini sai maza su ma ce bazan bazan so in zama bawa mai godiya ba ni na godiya Allah ne subhanahu ta'ala zalla yayi ta qiyamul layli har ya da yana yi a zaune kamar yadda Aisha ce ko kuma mai ruwan hadisi yace falamma kafura lahmuhu salla jalisan fa iza arada an yarka qama fa qara'a umarka raka'a lokacin da ya yi nauyi sai shekara 60 jikinsa ya yi nauyi tsayuwan ma ba zai iya yin dogo irin wanda ya saba yi dawa sai kama sallan a zaune sai in ya kusan ruku'u sai ya tashi sai ya yi kira'a a tsaye sannan ya yi ruku'u haka manzon sama ya dinga yi har ya bar duniya to ibada ba ran da zaka bata ba yayi bane addini ba yayi bane ka ce wai kai yanzu na ya kai ka gama a'a har ka mutu ne wa abudu rabbaka hatta ya al-yaqin mota ubangijinka har ya ƙini ya zo maka sannan manzala ta salama ya abin nan an shar'anta masa kiyamun laili domin Allah ya ɗaga darajarsa ai izzan mutum shine yana cikin kiyamun lailinsa Allah ta lace wa minan laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda da jejjere ka tashi ka bar bacci ka tashi kai ta nafila mun kara maka wannan Allah zai tashe ka matsayi babbar ranar alkiyama matsayi abun yabo shine ash-shafa'atul kubra sai kun da zai gagari kowa ranar alkiyama duk annaba na ba za su yi ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne zai yi wannan tafi shi kadai ne saboda haka Allah ta'ala ya kan yi maka wata baiwa da sababin qiyamul lailinka yakan sa maka farin ciki da nishadi saboda mai saboda qiyamul laili da kake kuma za ya dage dan yin ibadan don ya samu matsayi ya ƙara samun matsayi wajen Ubangiji su ba hana wata kuma Allah bashi wannan matsayi. Hadisi na gaba, haddasa na Abu Ammarin Al-Husain ibn Huraifin, قال أنبأنا الفضل بن موسى عن محمد بن an عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تلم قدماه أتفعل هذا وقد جاءك أن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا ناديسني هذا كما حديث أزم حديث أبو هريرة رضي الله عنه كان رسول الله يصلي من ذل هنا صلى حتى تريم قدماه أقاوان سسكنبوا الورم شنو كنبوا wannan kuwancin kuma in tafasa da ma har kafafuwansa su tattashi shine ma'anar su kumbura a wata ruwan hatta ta tawarrama da mahu sun je kafafuwansa su kumbura duk ma'anan sa ne amma ta tafaddara kadamawa shi kuma su tsage kaga sai sun kumbura ne sai su tsage saboda tsiyamun layi tsiyamun layi to sai ta ce abin nan abin nan uh, abu rera yake fa'ila lahu sai a cewa manzon a tafalu haza yanzu za ka aikata wannan ko dan ga fuka ja aka alhalin ayoyi sun zo maka ko qur'ani ya zo maka anna Allah ta'ala kan gafara ka kama ta kaddam min dhanbi kuma ta aka Allah ya gafarta maka zunubanka wanda kai a baya da ma wanda ka yi a nan gaba in za ka yi an riga an gafarta maka manzo sun ce ki da tabbaci wani. to sai ce baran sun zama ba mai godiya Allah abin da ya zo masa din shine inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbi kuma ma ta'akhkhara saboda ka Allah zai ya gafarta masa zunubansa wanda ya bada wanda zai yanzu wa timma ni'matahu mata wa yahdiyaka siratan mustaqim ka cika manzo Allah ni ya shirye shi akan tafarki madaidaici so so wannan mazalla ya san da wannan amma duk da haka bai daina ibada kuran ga mutum yana cewa ya ta wani matsayi wa shi yanzu ba sai ya ibada ba wannan bai ba inda ya je dan ne kawai ke wasa da hankali wani ba karantarwa ka samu ta tauhidi ba ta sunnar manzala ta sama za ka je ka faɗa cikin wannan galibi abin da yake roƙon yan bidiya ce sai mutum ya ce maka yana wani mukami ko ya kai wani matsayi alhalin shirme ne shaidan ne yake wasa da hankalin sa kawai sai in ka bar abin da manzon sa yake a kansa da sahabbansa to ka bata ne kawai ka bata ka bar qur'ani da hadisi ba ka da tafsiri da karanta hadisai kana ta karanta tatsuniyoyi da shirme ba za ka zama mai shiriya ba za ka taɓa zama mai shiriya ba حديث نقب حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى بن عبد الرحمن الرملي قال حدثنا عمي يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي سالي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تنتفخ قدماه فيقال له يا رسول الله أتفعل تفعل هذا وأن غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا ما كان حديث اللي يعني بمنت لفظها قولي yana cewa kana Abu Hurairah yana cewa kana Rasulullah da alaihi yusalli manzo Allah yana salla mana da daddare kenan kiyamul layli hatta tanta shi ka kadama har kafafuwansa wato su kumbura har kafafuwansa su kumbura anan ba ce da daddiren ba wasu hadisan yawanci ba faɗa ba amma kuma an samu hadisi ɗaya da yace da daddare shi kenan ya fassara sauran al-mutlaq yuhmadu ala al-muqayyad kuma an sani maza zuwa dai a sallan farilla baya tsayuwa har kawafansa su kumbura bal ma cewa ake za ka limanci kaɗan sassauta idza salla dukun bin nasi falyukhaffif fa inna fihi mudda'ifa wastaqima wa zal haja wa idza salla li nafsihi falyutawil ma sha'a in dai ku yayin limanci ya sassauta don a cikin ku akwai mara lafiya akwai mai rauni akwai mai bukata amma za ka kai kaɗai ka tsawaita inda ka ga dama tun da yana tsawaita kawafan su kumbura ba sallan farilla ba ne balantana kuma akwai hadisin da suka zo suka ce daga kiyamun laili min salatin rai to da ka sun fassara cewa kiyamun laili kuma bangiji ta ala ya faɗa a cikin suratul muzammil ta ayyul muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil al-qur'ana tartila da ka wanda kake lullube da burgo ta ci kai kiyamun ka tsaya daidai gaba daya illa qalilan sai an ko rabin sa ko ka ƙara ko ka rage a rabin ko ka ƙara a rabin yadda kake so amma dai ka tashi kai kiyamun laili ka jiranta alqur'ani jirantawa a cikin kiyamul laili akwai dogon karatun alqur'ani ko za ka tashi kiyamul laili a daren gaba ɗaya sai ɗan kaɗan ka kaman dosa ne kenan kashi shige cikin uku sai ka ce ko rabin sa kaga kashi shige cikin biyu ka ce ko ya rage kaman kashi shige cikin wato uku kenan da aka manzan sama yana kiyamun laili kullum in za mu karanta a gaba idan ba sai dauke shi biyu ba ma ba zai rama da rana to kiyamun laili babu sallan da ta fita daraja kamar yadda zo a hadisan manzan sama afwalu salati ba'da salati al-maktuba as-salatu fi al sallan da ta fi kowanne daraja bayan sallan farilla ta sallan cikin dare muna musu ya wato hadisi qiyamul layli ai ba kowa ne yake iya ba ka tashi cikin dare ne ka hana idon ka bacci ka kama ka kama sallah sai take sallah da tafi kowace kuma ba dole sai ka irin na manzo Allah ta sama kafa ka fasun kumura in dai gurgudu yadda za ka iya alaikum min amali ma tufiqun fa inna Allah la yamallu hatta tamallu eh Allah ba zai daina ba ku lalawa sai kun kosa ni gurgudun amma ko raka biyu kace sunan ta kiyamul layli ko raka biyu kuma ko kafin kai bacci kake yin ta sunan ta da ne sai dai wanda ya bayan ya tashi daga bacci ya fi kalada wallati an ha afbal? wanda ya a farkon dare kiyamun lalle a tsakiyar dare kiyamun lalle amma wanda ya a ƙarshen dare kuma ya fi lada shine fi shine ta hajji ɗinki kar a barka a baya ya lalle yana da yana yana da fa'idodi da yawa ya zo a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi wani yayi bacci har gari ya waye bai tashi ba Yake za ka rajinun ba da shaidanu fi urunai wannan mutum ne wanda shaidan ya yi fitari a kunyansa shi ya sa ya kasa tashi za ka duk wanda ya tashi ba ba kiyamun laili ba ba ba ba sallan asuba har gari ya waye wannan shaidan ne ya abun nan ya yi fitsari a kunyansa kuma ko ka ji fitsarin ko baka ji ba don ba mu sanya fitsarin shaidan yake bare mu kwatanta maka ko ka ji a kai baka ji ba wanda ya sanya nan amma dai shaidan ya maka fitsari a kunyanka kawai shi ya sa baka tashi ba kuma wani hadisin manzala ta sama ake idan mutum ya yi bacci shaidan yana masa kulli guda uku ne a kansa ya kulla ne ya kulla na ana cikin bacci in ya gaga manzo aka dan tashi zai shaidan ya dan dinga dukan kulli yake yana ce maka urqud wa laka laylun dawilun kai bacci da sauran dare kai bacci da sauran dare haka zai dinga yi maza ka in kai yadda da sauran dare ka koma kwanta ya gari ya waye kawai to amma maza sun ce idan ka zabura sai kai zikiri ka ambaci Allah nan ba a ce wani kalan ko ne irin ambaton Allah ka ko la ilaha illallah wa kafi ko subhanallahi ko kuma kai bacci kai kai kai abun nan zikiri na tashi daga bacci alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur kin ga makara ko ka kama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga ka kori dan kenan ka kori shedan saboda haka wannan kana yin haka kulli sai ya kuntu amma yanzu ba akwai kulli biyu to da zaran ka zaburan sai ka je kai alwala kana yin alwala ka kunce kulli na biyu sai kai nafila raka'a biyu masu sauki za mu zo kan hadisin in kai mai sauki to ka kunce kulli na uku ba za su ce idan mutum ya yi haka sai ci gaba da kaga sallansa kenan kuma idan ya tashi zai tashi mai fa asbaha nashitan tayyiban nas sai waye gari yana mai nishadi yana mai jin daɗi a ransa yana mai jin daɗi a ransa sai ka ji wani farin ciki da rana ka rasa ma to na ne ne kai ba wani kyauta kuɗi aka baka ba wani amma kawai kiyamun lailin ka ne baka sani sai ka tashi a cikin nishaɗi a cikin walwala ba wani sarki da ya bi ka jin daɗi ko wani shugaba ko mai kuɗi dan ba zai ji wannan daɗin da kake ji ba ce wa illa asbaha khabisan nafsi kaslana idan ko mutum bai tashi ba ya kwana da wannan kulli guda uku na shaidar din bai warware su ba don yawa yi gari sai ya ji shi ransa ba daɗi sannan yana mai kasala ya rasa menene yake damunsa yau a sai bai lele ba bai samu jami'a masu ba wannan ne matsala amma yana tabbatar muku wannan mumini ne yake jin wannan mumini wa halawa shi ne yake shiga damuwa in bai samu mu lele ko ko jami'a masu ba ba wani na ruwansa shi bare gane ma yana cikin matsala ba kwata-kwata ko in yi wayi gari kawai tafi harkokinsa sai gari ya wai ko karfe ta ke wanke fiska sai zai kama sungullarsa kawai to shi wannan dama bai san ai rashin sanin daɗi ma daɗi ne ina zai iya sanin ma wannan daɗi ya zai iya gane ma baya cikin wannan daɗin an ya gane ma to ai kenan da ya ɗan taɓa ɗanɗana daɗin kenan ai bai ɗanɗana ma kana ga wata yana cikin damuwa bai yi wani abu na aikin alheri ba to mutumin kirki ne shine idza sarraka hasanatuka wa sai ya suka ta mu'min idan kai aikin alheri ka dinga jin daɗi ko kai kyauta ko sadaka ka ji walwala a zuciyanka ko sallah ko karatun alkur'ani to kai mu'mini ne amma ni wallahi tallahi ko sadaka ya dinga damuwa kenan ya dinga nadama ko taimako ya dinga shiga kunci ya aka yi ma yi eh, wannan abun ne shi ran tsaba kaga wannan ba mutumin ba ne ba alheri ba mai alheri bane shi yasa amma mai alheri ne ya ci wanda ya ba wa ma jin daɗi murna da jin daɗi kaga in yayi sallah ya ji daɗi ya karatun qur'ani ya ji daɗi duk abin da yana cikin jin daɗi in kuma ya yi mummunan abu wanda yake mara kyau ya shiga damuwa wannan shi ne mumini ya shiga tashin hankali sai istighfari sai maraicewa Allah mai maraicewa Allah subhanahu wa ta'ala ya dinga roƙon Allah ya gafarta masa ya shiga damuwa wannan mumini ne ma amma wancan ka shi ba ruwansa kawai yana murna ma shi ya yi wani abu na sabon Allah ya nishadi kaga bai ma san bai matsayin sama bai kai ya wancan abu za ka ga wasu malam wasu wallahi jahilai ne amma in sun yi wani abu na laifi in yadda suke zuwa fatawa hankalin su a tashe yanzu Allah zai gafarta musu yanzu Allah zai gafarta mini kai ka san cewa imani ne kawai ya koro shi yana da imani ne shi sa ake ganin laifin ma Allah ba zai gafarta masa ba kuma Allah ne Allah zai gafarta masa yin shi da ma ba babban laifi ne akwai laifukan da suka fi nan amma saboda akwai imani a tare da shi da tsoron Allah in yi laifi kawai hankalin sa a tashi ne kada Allah ya kama shi ta wannan bangare ne to mumini shi yake samun wannan shi ya san irin wannan jin daɗi bari ya rasa shi ya shiga ya shiga damu an kado ne ya ja ya ga sunan suna ta bulbulan su da sauransu duk shirme ne matsayinsu bai kai ma su ji daɗin ibada ba ko kuma su ji haushin rashin ibada ba matsayinsu bai kai wannan ba Allah bai zai ba su wannan jin daɗin ba kwata kwata حديث نقب حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقال كان ينام أول الليل ثم يقوم فإذا كان من السهر أو ترى ثم أتى فراشه فإذا كان له حاجة ألم بأهله فإذا سمع الأذان وصبأ وإن كان جنبا أفاض عليه من الماء وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة أنا حديث شماء غنشتين متفق عليه وقال دون سيسكر وتوشي حديث محمد بن بشار محمد بن جعفر ده شعبة ده أبو إسحاق أبو الأسود بن يزيد يتياتا سألت عائشة أبو الأسود يتنا الأسود بن يزيد يتناتا عائشة رضي الله عنها Allah ya daidaita an salati rasulullah ta sama billahi dangane da yanda manzo sun aiki sallah da daddare faqala sai ce kana yanamu awwalan layli yana bacci farkon dare sun mai komo sannan sai tashi ya kama kiyamul laylin sa da in kai bacci ka farkan ya filata take kama ibada fa idza kana min as sahar in lokacin wato abunan sahur yayi daidai lokacin sahur yayi autar sai tashi ya witiri ba na nufin wai ta ba sai in za ka yi sahur ba lokacin sahur ne karshen dare ko za ka sai witiri guda ɗaya. wato kamar wancan hadisin da yake cewa salatu laili masna masna wa a duk ahadukum as-subha falyusalli raka'atan tutiru lahu ma qad sallan dare raka'a biyu ka sallame biyu ka sallame in ka ji tsoron alfijir zai fito to sai kai witiri kaga witiri shi a karshen dare aka fi son sa a karshen dare sai ce summa ata firashahu sannan sai ya zo shimfiɗansa bayan dama daga shimfiɗan ya tashi kama tsiyamun lailinsa sannan sai ya zo shimfiɗansa haka da wuri ya tashi kenan har ya gama nafilan kuma alfijir bai fito ba fa idza kana lahu hajatun idan yana da wata bukata ta sha'awa a lamma bi ahlihi sai kusanci iyalinsa shike ne ya gama bautan Allah subhanahu wataala yayi bacci ya bauta Allah kuma ya zo ya kusanci iyalinsa ya sadu da iyalinsa shi ma'anan alamma bi ahlihi kinatun ne an jima ga dama jinin za ka kasa shi uku akwai haƙƙin idonka akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin iyalinka shi nan duka sai yi fa idza sami al-azana fa idza al-azana in yaji kiran sallah wa saba sai zabura wato kiran sallah na ƙarshe kenan in yaji kawai sai zabura fa in kana junuban idan akwai janaba a tare da shi afaba alaihi min alma sai zuba ruwa a jikinsa ma'ana yawan kan janaba kenan wa illa in ba haka ba kuma tawabba sai alwala wato in ba janaba a jikinsa ke tare da iyalinsa ba a daren mutum ya alwala wa kharaja ila sala sai fita zuwa ga sallah zaka ce fa iza sami al adana wa saba in ya ji kiran sallah sai zabura don in ba zaburan kai ba kuma bacci zai sake ya sake daukan ka karshen da yaje ka ji ba an yi sallah kamar za su ma sai zabura in ya ji kiran sallah ko da haka yana da janaba ya wankan janaba kaga wannan shi ke nuna ta kamata irin sallan ƙarshen nan akwai gab tsakaninsa da sallah wani da an kira sallan ƙarshen kawai sai a da ne a da sallah minti biyar ya sha kai wankan da na ba a yi zana in mutum yana ɗan nesa yaushe zo ce ko minti goma ya kamata minti sha biyar a ƙalla a saudiya minti ashirin da biyar ake ba mu minti ashirin da biyar tsakanin kiran sallan ƙarshe da da sallah ga ko janaba ne a jikin mutum zai zai wanka kuma har harami ma ya je harami ya yi sallah a jolan ko minti talatin da biyar abu waki daga keto a filin ya ga sala minti talatin da biyar kuma gari da zai waye ba amma yana tabbatar maka in anan ne gari zai waye kafin minti talatin da biyar ka fito haske kawai zaka abin nan zaka gani to kaga kowane gari ikon Allah ne kawai zai da irin lokutan su kuma kuma alfijir ya fito fa amma sai a minti talatin da biyar ana jiran sallah a yi sallan kuma a dawo cikin duhu kuma gari bai waye bai haske ba to amma mun mun ce za mu yaka yawa ko minti ashirin sha biyar haka sha biyar ma a bayar maza ka ga ana sauri to manzala ta sama ta tashi kaga akwai lokaci har yi wankan janaba har yi alwala har mai sanar da shi lokacin sallah yanzu ya sanar da shi bilal sannan ya tashi sallah kamar yadda za mu karanta waɗancan hadisi kenan kiyamun laili ana son sai ka yi bacci ka farka ka gama kiyamun lailin ka gaga ma ka dan sake kishin gida ka zan bacci bai zai dauke ka ba ka rage bacci shi kenan sai ka tashi ka zo sallan asubahi ka ga nan za ka yi asubahi babu gengedi har kai afkar din hawa ba ka cikin bacci hadisi na gaba haddathana qutaybah ibn sa'id an malik bin anas wa haddathana wa al-isnad shine ma'ana hawal din ya canja isnadin isa'id da zama ko kubai ko taiwata bin sa'id daga malik anas wato imam malik kenan sai kuma ya sake isnadi shine hadin wa hawwala al-isnad sai canja isnadin sai kuma yace wa haddathana isaq bin musa sannan isaq dan musa ma ya bani wannan hadisin al-ansari qala haddathana ma'lun shi kuma an malik ma daga malik anas an makramata bin sulaiman an quraib an ibn abbas daga abdullah dan abbas annahu akhbarahu أنه بات عند ميمونة وهي خالته قال فاضطجعت في أرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتقف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه وقرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل إمران ثم قال ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فاثن الوضوء ثم قام يصلي قال عبد الله بن عباس فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي ثم أخذ بأذن اليمنى ففتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين هذا معنى ست مرات ثم أوتر ثم ابتجى حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح وانا حديث hadisin wato Abdullahi bin Abbas annahu akhbarahu ya bashi labari annahu bata inda mai nuna ya ba kureb labari cewa ya kwana a wajen mai nuna maimuna su bintu hali matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hiya qalatuhu ita ya findon sa ne yar uwan mamansa kenan ita ce kala kala sai ce faqajatu sai na kunta fi ardil wisada wato a fadin ke eh, asalin nisa da filo wato in kace katifa zai akwai katifa wannan lokacin amma ta mai ta irin ganyen gibino da sauransu amma risada abin da ake dan shingida ake tsora kai a kansa shi yasa aka ce risada wato ma yata wasadu bihi shi sai kwanta a abin da din a gefen risada ko zai iya daukan katifan a fadin katifa abin da ake jibinuwa da shi ana cewa kuma filo kuwa mai hadda saboda za ka tsora kundukukin ka kan yake wata jara sun sama fi ɗuriha mazala sai kwanta a tsawon filin ko kake katifa a tsawonta shi kuma zo ta kawafuwa yaro ne karami ko ta kai ko ta a shi kuma sai kwanta a wurin fanama rasulullah sallama maza sama ya yi bacci hattan hatta idan ta al laidu yace san da dare ya riba biyu au qablahu bi qalilin ko kafin ribansa bi kaɗan au ba'dahu bi qalilin ko bayansa da ɗan kaɗan ko da lokacin ba agogo ayi, bare ka ce karfe kaza wasu sai kaza rasulullah ta kuma manzo Allah sai ya farka wato bayan tsakiyar dare dai ya farka kawai ko kafin dare ya tsakiya da kadan ko bayan sa da kadan fa ja'ala yamsahu noma sai ya hadu ko ya fara yana shafe bacci an waje yi daga fiskansa wato yana shafe alamun bacci don bacci ba a shafe shi kawai ka akwai bacci idan ka kai ta dan shafa fiskanka to baccin zai tafi kana koran bacci ne kana koran bacci wa qara al-ashr al min surati ali imran ya karanta ayoyi guda goma na ƙarshe na suratu ali imran tun daga inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar har zuwa karshen sura ayoyi goma na karshe ko sai ya karanta wannan ina ana karanta ta idan an tashi daga bacci Tun makama ila shannin tashi zuwa ga talka mu'allafin abun ratayawa a shannu shi ne alkirba wato alkirba albaliya suka ce talka tsohuwa irin buta kamar na duma haka tsohon buta da ya kai kamar sannan wanda aka rataye sun ce suna ratayawa don ruwan ya sanyi ne wato idan an sa ruwan a buta sai a ɗan rataye shi iska na fifita wannan buta wa'un ta duma ne ko ta fata to wannan ruwan zai sanyi yanzu akwai yadda ake sanya ruwa ƙauye ne ka kashi a daro ka zo ka aje shi a fili ko a sama a kashi a saman abin nan rumfa to sha Allah da zafin ka tashi ko ka tashi ta da sanyi za ka tashi saboda iska yana fifita shi sai ya zama kamar AC kawai ai AC ma iska ne ko abin nan karime sunan sa fridge ɗin ma ai iska ne sai sai su sai yana rataye fa sai dau wannan butan sai alwala min hada gare ta fa asan zubo ai kyauta ta alwala kuma qama yusalli sannan sai tashi ya kama sallan kiyamul shi abdullahi bin abbas yana ganin sai haka lokaci yana yaro قال عبد الله بن عباس عبد الله na عباس فقمت na Sai ما na tsaya a نتيا اجيفن سا فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى ثم ذات tsora hannunsa na dama. ala ra'asi akan kaina kuma a akhadha bi udhuni sannan sai ya rike kunne na fafatalaha sai ya dinga murza kunne alfatalu kamar tuka igiya fa sallara raka'atin sai a raka'a wannan kamar bai gama kisan ba a wata ruwayan ya tsaya ta hannunsa na hagu ne ya tsaya hannunsa na hagu sai ya rike kunninsa sai juyo da shi ta hannunsa na dama na bangaren sa na dama Sannan in za ka yi sallah da liman kana daman sa ne kaga ana yace fa qumtu ila janbihi kawai ai ila janbihi al-aysar zuwa ga sasannin sa ko bangare abin nan bangaren sa na hagu sannan sai kama ni sai jiyo da ni ta bangaren sa na dama ko za ka liman yana tsayawa abin nan eh, mamu yana tsayawa a damar liman ne shi kaɗai fa salla raka'atayn sai salla raka'a biyu summa raka'atayn sannan biyu nawa kenan hudu sun maraka a eh, taini sannan biyu shida sun maraka a taini sannan wasu biyun takwas sun maraka a tayi sannan wasu biyun goma sun maraka a tayi sannan wasu biyun goma sha biyu kada ma'anu ma'anu yace sita marra sau shida biyu-biyu sau shida yi nawa kenan don kan lissafi ya bata ne in ba ka ba wani ya zo ko ba sai ce marrace ne sau hudu ko ya yi sau biyar kaga sai ce sita marra kamar ba za ka zo rubuta ba za ka bata ba sau shida biyu sau shida goma sha biyu sun ma'autara sannan sai witiri ya zama goma sha uku kenan ya ƙara raka a ɗaya witiri sun mabda ja'a sannan ya kwanta hatta ja'a hul mu'azzin sai mai kiran sallah ya zo masa faƙama sai ya tashi fa sallah raka a teni hafifa ta yi sai ya sallah raka a guda biyu masu sauƙi su ne raka a talfajiri kenan ko ba a tsawaita su amma dai ana karanta kuliya da kafiruna raka a farko bayan fatiha raka ta biyu ko qul huwallahu ahad bayan fatiha thumma kharaja sannan sai fita ko salla subhi sallan asbah yanzu anan maza sun yi raka'a goma sha uku banda raka'atul fajiri? goma sha biyu da witiri guda ɗaya goma sha uku wannan shi yake nuna maka ana iya karawa akan raka'a goma sha ɗaya kuma hadisi ta tabbata daga Aisha an tambaye ta ya manzo Allah yake sallah a Ramadana ita ce ma ne yazidu ala ila ashara raka'a ma ne yazidu fi Ramadana wala fi ghairi ala ila ashara raka'a ko a ramadana ko ba a ramadana ba ya karawa sama da raka'a goma sha ɗaya ba ya karawa wasu malayan suka ce iya saninta kenan a wannan lokaci amma yana karawa gashi mun karanta a nan wannan hadisi na abdullahi bin abba raka goma sha uku wasu suka ce a Rakawai biyu na farko yana sassauta su ba ta lissafa da su ba ne sai ta ce goma sha ɗaya amma haɗa da guda biyu na farko sai zama goma sha uku kenan حديث نقب حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة معنى حديث نقتني متفق عليه وقال مسلم حديث أبو كريب محمد بن العلاء وكيع يجي لك وكيع لك شعبة لك أبو حمزة حديث لك عبد الله بن عباس yake kanan na biyu alaihi wasallam yusalli min al-layl manzo kuma yana sallan dare talata ashara raka raka goma sha uku kaga ana karawa akan akan raka goma sha ɗaya to wasu malamai suka ce ba a karawa akan raka a sha ɗaya saboda hadisin da Aisha to ya zai da wayannan hadisin ga sunan kala kala wanda suka ce manzo kuma ya raka a goma sha uku sai suka ce wai an hada da rakatul fajr ne wato rakoyin da ake ba a cikin ya fito sune goma su ne goma sha uku ne amma a can ɗin kuma ai kaga wancan su mu na ba aka ce hatta iza hatta a ja'ahu al-mu'adhdhin fa na fa ta rak'atayn khafifatayn kaga su lissafin su ba cikin wancan goma sha uku ne. daban ne yayi sun kaɗa da zama sha biyar kenan ko za ka ana ƙarawa kuma wannan malamai sun ijimai akan wannan malamai magabata akwai malamai a baya bayan da suka ce ba za ka ƙara ba a sallan tarawih ba za ka ƙara akan goma sha biyu amma malamai sun ijimai ana ƙara abin nan imamun nawawi ya kawo cikin al-minhaj sharhin sahih muslim yace al-qadi ya ya haka ko ijma'i cewa sallan nafila yana daga cikin ayyuka na alkhairi wanda ya halatta a ƙara ko a rage akan yin da manzon sama yi in ga dama kai a biyu ko hudu ka rage kenan in ga dama kai a ɗari in za ka iya kuma daga cikin magabata akwai mai a ɗari akwai wanda ma bai san iya adadin sallan da yake yi ba yana ta tsalla ne biyu ya tsalla mai biyu ya tsalla sannan ga hadisin da yake cewa salatul layli masna masna wa idza khashiya ahadukum subha falyusalli rak'atan tuturu ma qabla Allah sallan dare biyu ka sallame biyu ka sallame in ka ji tsoron alfijir zai fito kai maza maza kai witiri sai ka dakatar ba kaga ba a ce in kai sallah raka'a goma ba inda iya goma sha ɗaya ne sai a ce salatul layli masna masna wa idza salla ahadukum ashara raka'atin falyusalli raka'atan tuturu ma qabla Allah ba sai kai sallah raka'a goma kai witiri ma a za ka yi ta yi ne ya gwargwadon abin da Allah ya kore maka sannan a ƙarshe sai ka yi ne sai ka yi wikini a ƙarshe sai ka yi wikini to da aka yi halatta ka ƙara in ka ƙara kuma za ka samu ƙarin lada wasu cewa suka yi to ai kunne ba zai girma ya wuce kai ba ya za a yi manzan su ma ya sha ɗaya kai kuma ka yi sha uku ko ka yi ashirin ko talatin wai kamar ba ka yi ladabi ba kenan za ka ce ina ai irin naka ba irin na manzan Allah ne sa sama ba kai ko dari kai ma kawo ga ba su kumbura ba za ka yi masu tsawo irin naka ba ko da haka za mu karanta akwai zabin da ya kusa ya gudu da ya bi shi sallan nafila ko da haka naka naka ba za su kai nasa tsawo ba ba za su kai nasa kyau ba ko da haka ba za ka ba wai ka fi shi ne, ai ka daɗe kana tsayin ma ya fi kaga akan akan yawaita raka amma in za ka yi raka a goma a awa ɗaya raka a ashirin a awa biyu wanda ya ashirin ya fi kama mana tun da ya yi awa biyu yana sallan amma in za ka yi awa raka'a goma a awa biyu wani kuma raka'a ashirin a awa biyu sai mu ce wanda ya raka'a goma ya fi lada da an tambayi maza kuma ayyu salati afdal sai ce tudul qunuti wace sallah ta fi ta dare ka tsauka yawai ta tsawaitawa ka tsawaita ta shi yafi ka dade kana kira'a kuma haka maza kuma ai zaba wa kansa amma ka zo ka yi nafilfilin da cikin minti talatin wani kuma ya yi awa biyu yana yi ka ce ka fi shi lada sai ka koyi da mazalar ta kuma kai koyi da shi a adadin kawai amma a dadewa ana sallan fa ba kai koyi da shi ba kaga ya fi yawan karatun qur'ani ya fi yawan tsayuwa zai fi kalada ya fi ka daukar lokaci Suna haka ya halatta a ƙara a kan raka a goma sha ɗaya kamar yadda wa'annan hadisan suka tabbata hadisi na gaba haddasa ko ta yi batu kaga talata ake raka raka goma sha uku har da wikiri kenan ko bibbiyu bibbiyu sau shida sannan sai wikiri haddasa ko ta batu ibn sa'idin قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل مناه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار في عشرة ركعة أنا حديث إن تتيني شما مسلم يروتوش حديث أبن قتيبة abu daga abu awana daga katara daga zurara daga sa'ad daga aisha radiyallahu anha annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli bil layl manzala sama ya kasance idan bai yi sallan qiyamul laylin sa ba bai samu da dare sallah ba me yasa bai yi ba manahu min zalika an-nawm bacci ya hana shi yayi bacci ya masa yawa bai samu yayi ba aw galabatu aynahu ko kuma idanunsa ya rinjaye shi ya dan farka idan kuma ya sake ka. da bacci don bai samu ya kiyamu laili masalla minan nahari sai sallah da rana sun a shara ta raka'a a goma sha biyu a sai baka yi mu laili ba kana iya rama su da rana ba matsala amma dai matsayin su zai kai na daren ba amma kuma to tun da kai ka shiga damuwa jiya baka samu kai sallah da dare ba da hanzi ba sai kai ba kai raka'a goma ko goma sha biyu gwargwado yadda ka saba yi sai kai daga dai zaka dan an ji ɗan dama dama in ka saba baka yi ba ba dari to sai kai da ranar ɗin sai ka tsira ko ni karatun ƙur'anin ka baka samu kai shi da daidai ba wanda ka saba yi da rana sai ka yi. ko ni zikirin ka ko istighfarin ka baka samu kai da daidai ba saboda bacci ko gajiya ko kuma damuwa to da rana sai ka yi, da cike wannan gurbi ya zo hadisi duk man nama an isjihi duk wanda ya bacci bai yi hizibinsa ba ana nufin wurijinsa da ya saba yi da kullum ko na nafila ko karatun qur'ani ko wani zikiri to alhu idza ba in kawai gari sai ka yi shi babu wani matsala to da kaga idan ka yaga kuma to gobe kuma kana marmari kai shi da daddare ke. to manzala ta suma haka yake sannan kuma hadisin sai yace idan bai yi qiyamul lailin sa da daddare ba salla min an-nahari sinti asharata raka'a sai raka'a goma sha biyu da rana da daddare goma sha biyu yake yi a sha uku ne ko sha ɗaya ko tara akwai witiri a ciki to amma wannan kuma baya yi witirin me yasa saboda lokacin witirin ya wuce shi witiri in kar ya kai sallan asubahi shikenan to ayin kai shi ya zama witirin sallar rana kuma yi witirin sallan dare ne amma kana iya yin sa ko da alfijir ya fito kafin kai sallan asubahi in akwai lokaci amma in kar ya kai sallan asubahi ya wuce rakatul fajr ne kana iya rama su su ba witiri bane amma witiri kuma shi kenan shi yasa manzon sama sai yayi sallah raka'a goma sha biyu bai zai witirin ba saboda lokacin witirin ya wuce ko da kan an tambaye ka ana rama witiri sai kake ba a ramawa in yi sallan asuba amma fijir ya fito ana iya yi amma bayan sallan asuba kuma ka kulle kenan babu magana witiri amma na fi ka na dare karama rakatul fajiri karama in kana so zaka samu lada sai yace حدثنا محمد بن العلاء قال أنبعنا أبو أسامة عن هشام يعني بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين أنا حديث شماء أن التجن إمام الإمار ويتوش حديث محمد بن علاء daga Abu Usama daga Hisham daga Muhammad bin Sirin daga Abu Hurairah radiyallahu anhu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Iza kama a dukkan al daidai, in kan ya tashi da daddare zai qiyamul layli fa sai salatu ya buɗe sallar sa bi raka'atayn da raka guda biyu khafifatayn masu sauƙi da jeru raka'o'i me yasa saboda don ya samu nishadi kuma ya kori bacci idan ka tashi na akwai dan bacci waje zai ka fara da doguwar sallah domin za ka dinga kana ka ji abubuwa ba daɗi amma in kai guda biyu masu sauki to kuma ka kori shi dama can ka zikiri ka kunce kulli daya kai alwala ka kunce kulli daya sannu ka kare ka kunce kulli daya da wuri kai na filfilo ga jero guda sai ka kunce ɗaya kullin shi ke na yanzu kan ka kama nafilan ka baka ta baka tare da shi ka kama sauran nafilan dogaye kuma manzo Allah ta sama ce ma haka yake kamar zama inda zamu karanta to sai bawa al'ummar da shawara duk wanda zai kiyama lele ya fara da rakawoyi guda biyu masu dan sauki sauki wanda ba su da tsawo daga baya kuma sai ya fara da masu nauyi wanda suke dogaye ya ci gaba da masu nauyi hadisi na gaba haddasana qutaybah ibn sa'id an malik ibn anas wa hawala al-isnada wa qala wa haddathana ishaq ibn musa qala haddathana ma'lun qala haddathana malik an abdullah ibn abi bakr an abihi أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمك أن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوسطت عتبته أو فسطاته وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين دويلتين دويلتين دويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة wani hadisi ingantacce ne kuma imamu sun yaro wato shi wani hadisin abdullahi bin qaish bin makrama akbarahu an zaidi bin khalid al-juhani ya ba shi labari daga zaid dan khalid daga juhani annahu qala ya ce la'ar mu kanna salata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wala yasina zura wa sallar maza su ma ido wato zan kula sosai in ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin sallah a tawassattu atbatahu sai zo na jingina da kofar ɗakinsa atba shi ne dandabali wannan dandabe na ƙasan nan na kofar ɗaki au fuskatahu ko kuma wato ɗan bukkansa fuska shi ne ɗaki na na abin nan na gashi ko kuma kaima haka kamar tanti to da yake fuska da ai atabata fuska yake nufi sai shafe ataban ataban shine dandamalin kofar ko za ka na ɗakinsa wannan lafaz bambancin lafazi ne kuma na dai ya zo kofar ɗakinsa kawai fa salla rasulullah sama alaihi wasallam raka'ataini wanda sama yi salla raka'a biyu khafifataini masu sauki wato dai taki ya fara da raka'a biyu wanda ba su da tsawo summa a taini, sannan sai sallaki raka'a biyu tawilataini masu tsawo taini masu tsawo ta'ini masu tsawo haka uku ya karfafa tsawon su mana dogaye sosai kaga ya fara da gajeru don ya samu nishaɗi shi aka ce aisha ko dai bata lissafa da dabarun nan bane da ta ce raka a sha ɗaya ta lissafa dogaye ne ba ثم صلى ركعتين سنه صلى a biyu وهما دون اللتين قبلهما su ba su kai inda suke kafin su tsawo ba kaga na farkon ai akwai dan karfi daga ba kuma sai ya dinga ragewa ya dinga rage tsawon su kuma sallah raka ta ne kuma dole da sai kabla ma sallah raka biyu ba su kai inda masu bin su ba ثم صلى ركعتين وهما دون ذاتين قبله ما يصلى صلاة ركعته بكي وإن تنبى ثم صلى ركعتين وهما دون ذاتين قبله قبلهما sai sallah raka biyu wanda ba su kai masu bin su ba kuma sau nawa kenan <coughs> sau shida raka goma sha biyu kuma autara ta ne witiri fa zalika salata asharata raka ta zama raka goma sha uku biyu biyu sau shida ga shine goma sha uku wannan ya bude da masu sauƙi sannan masu tsawo domin wato ainihin ya samu ƙarfi da farko ya zo mu buɗe da masu ƙarfo da masu sauƙi ne ya samu nishaɗi sannan ya ci gaba da masu tsawo sosai domin a lokacin da ƙarfinsa Gaba ba kuma sai yake ragewa yake ragewa duk don ya samu wato ainihin nishaɗi حدثنا إساق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كان صلاة رسول الله تسمع في رمضان فقال ما كان رسول الله تسمع يزيد في رمضان ولكن غير على إحدى عشر ركعة يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي شما حديث إن تتني بخاري لمسلم سرويتوش حديث إساق بن موسى لدى معمن لدى مالك لدى سعيد بن أبي سعيد لدى أبي سلمة يا باشي لابارن أنه تعالى عائشة تنبي عائشة رضي الله عنها ألا جديدة كيف كان صلاة رسول الله تسمع في رمضان يا يسلم ما زال تسمع كسنتيني رمضان فقالت عائشة تتي ma kana rasul sallallahu alaihi yazida manzo Allah bai kasance yana kara ba fi ramadana a watan ramadana wala fi gairi ko ba a watan ramadana ba ala ida asharata raka'a wato akan raka'a goma sha ɗaya ba ya ƙarawa wannan liyazida din nan ana ce mata lamun juhud liyazida ai li an yazida kenan ko da aka yazidu ne aka sa wannan lamun juhud saboda haka yazid fi'lun masu hun bi an maratan wujuban ba da zamu juhu wato bai kasance yana kara kamar ka ce ma kana ma wuli ya wal da zai yi ba zai yi dan sanda ya sata ba kana motsu kenan ko zai yi <laughs> an ce wa yi satan waya ne ji da aka zo dan sanda na wuri an yi sata waye satan Kana abin nan lokacin ba waya sosai a Najeriya shi nan kawai sai wani ce me nan ne zai buga waya kawai sai aka ji waya na ringi cikin hudan ɗan sanda <laughs> tana kirarren kirarren cikin hudan to me kawo ɓara ya isa ta to shi ne sai ake misali da lamu ji a ce ma na shurɗu wani ya ka bi zai yi wunan sanda ya tsada a da kenan da amma yanzu ka wannan misali ne na nahawu a yanzu ana samu Allah shirye mu to shine mazala bin baya karawa ko a ramadana ko ba rama ba a kan raka a goma sha ɗaya muka ce kila ba ta sa guda biyu da ke buɗewa masu sauƙin nan ba ne ba haka ba raka a goma sha uku karo so yana yi yana yin sha uku amma wata kuma yana yin mai sha ɗaya kila ne galibi ma yace yusalli arba'a yakan yi tsallaci, raka a la "Latas an husni na karka tambayi su wa tsulihin da tsawon su ma'ana masu kyau ne masu tsawo suka maka tambaya sune na farko kenan kuma mai salli arba'an sanne ya sallaci fudu la tasal an husnihin wa tulihin karka tambayi kansu da tsawonsu. mana masu kyau ne sosai kuma dogaye ina gyara su da kyau kuma mai salli salasan sannan sai ya sallaci raka'a uku قالت عائشة إن كان أخر خلص وبيود أخر هذا منا شادي كي قالت عائشة عائشة تأتي رضي الله عنها ألا دلي فقلت سنتي يا رسول الله يا من ذلك سمع أتنام قبل أن kana yin bacci kafin ka witiri kuwa wa kada sai ce ya Aisha ya Aisha inna ainayya tanaman idanuna biyu suna bacci wallahi na muqaddi amma zuciyata ba ta bacci nan da aka ce yusalli arba yakan sallaci fudu karka tambayi tsawon su da kyawun su zahirin sa ya nuna ba sallama a tsakanin su zai yi hudu sai zauna yi sallama amma su ne suka ce a wajen kin da tsawon ne aka siffanta su amma zai biyu ya sallame ya biyu ya sallame amma ya halatta kai hudun ba zaman tsakiya kwata-kwata kuma ka sallame ya halatta ko kai zaman tsakiyan ka sake tashi ka ka kawo raka biyu sannan kai ta ya ka sallame duk ya halatta amma wanne ya fi kai biyu ka sallame kai biyu ka sallame shi ne ya fi to da haka kenan suka ce an kwatanta da yadda kyansu yake da tsawonsu ne shi sa aka har haɗa hudu sai ta ce sun mai salli talatan sannan sai sallaci raka'a uku to shi ma raka'a uku ba a ce akwai sallama bayan biyu ba yana witiri da raka'a uku kenan ba zai iya wa ya halatta kai witiri da raka'a uku ba zaman tsakiya sannan kuma ya halatta kai biyu ka sallame sai kai ɗaya, wanda hakan kuma shi aka fi so hakan ne aka fito sai ce abin nan Aisha ta ce ta tambayi manzo ma. yana bin bacci kafin ya witiri a tanamu qabla an tutir ana bacci kafin ta witiri sai ce aisha idanuna na bacci zuciya na ba ta bacci me ma'ana wannan magana ni ko na yi bacci ba na tsoron ba zan takewa saboda zuciya na ba ta bacci in ka sa abu a ranka za ka yi bacci ne kai wani ma bai iya bacci ba aka ce tafiyar ku makka ba ka taɓa zuwa aikin haji ba karfe ukun dare ne za ka yi bacci a wannan ranar ina ko an ce ka yi bacci ba za ka iya ba kuma ko yanke ya ɗauke ka zuciyanka ba ta bacci za ka farka a birkici kuma za ka farka saboda haka maza su ma saboda ya sa kiyamun lele a ranka ko ya yi bacci zuciyarsa ba ta bacci ko sai lokacin tashin sai sai tashi a duba lokacin ba agogo ma bare ka duba karfe ka amma ka san wani time ka tashi in tsakiyar dare ne suna ganewa farkon dare ƙarshen dare duk suna ganewa ba tare da abin nan ba ba wani alam da zai tashe ka amma kuma lokacin ya kawai saboda sabo kawai sai ka ji ka farka kawai saboda haka sai ce nuna na bacci amma zuciyata ba ta bacci kenan yakan yi bacci kafin witiri shine ma'anan amsan kenan ko yana bacci kafin witiri ya tashi yana fina sai witiri Ban ma ya ce iji alwa akhira salatukum bil layli witira ku sanya karshen sallan ku na dare ya zama witiri kaga sai yayi sallan dare sa sannan yake witirin sa kuma sai yayi bacci yake tashi ya sallan dare amma idan mutum ya zamana bai zai iya tashi da daddaren ba yana makara to ya witirin sa sun da rana haka manzo sun yake ya ga sai abun nan Abu Hurairah yace ausani khalili an utira qabla an ana na'am tun da wuri ma'ana kafin yayi bacci Abu Hurairah yake manzo sun ya ce masa ya masa wasiti yayi wikiri kafin yayi bacci duk wanda yake tsoron bacci zai rija shi to kai wikiri ka tar biyu babu in ka tashi da daddare ka samu daman yin nafila kai nafilanka amma baraka mai ka maimaita wikiri ba saboda la wikirani fi lailatin hadisi ya ce ba a wikiri biyu a dare ɗaya to in kuma ka san za ka tashi kai na nafila da daddare ko ka iya yin hitirin a ƙarshen dare to ka bari sai ƙarshen dare shi ne yafi saboda wanda zama maza kuma ya ce ku sanya ƙarshen sallan ku da daddare zama witiri kuma shi ma haka yake yi a ƙarshe yake witirin ba a ba a farkon daren ba kuma tsaya nan ne kuke nuni wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh